hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da shida ga watan maris shekara ta 2026 muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah da yarjarsa da kaddara wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin yi malam salu ala ramma Allah ka haɗa mana shi a gidan aljanna daga nan mu'affatul islah watan nutse nuro irin wajen Zariya jihar kaduna da najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na goma sha bakwai a wannan shekara kuma tafsirin mu na biyu a kan bayani game da aljanna gidan daɗi Allah ka kai mu muna roƙon Allah ta'ala abubuwan da muka karanta Allah ka sa mu dace kuma Allah ka sa mu shiga aljanna ɗiban fari gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai waɗansu abubuwa kamar haka abu na farko yau wata rana ce special ga musulmin duniya a rana irin ta yau ranar sha bakwai ga watan ramadan ranan ne Allah ya yi ma musulmi wata kyauta da bai taɓa yi musu irin ta ba a tarihin musulunci kuma abin ban sha'awa yau sha bakwai ga ramadan kuma yau juma'a abin da ya faru a zamanin annabi ya zama ranar sha bakwai ga ramadan kuma ranar juma'a shi ne ranar da aka yi yaƙin badar yau malfurƙani Yau taqal Jam'ani, ranar da runduna biyu ta haɗu ta gwabba tsakanin musulmai da kafirai Allah madaukakin sarki ya baiwa musulmi na fara mazala sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin badar da sojoji 313 arna ɗari tara da hamsin da wani abu kusan su dubu ma'ana kafirai sun ninka musulmai so uku da ɗoriya amma aka gabza musulunci ya danna kafirci a rana irin ta yau aka kashe abu jahal a rana irin ta yau aka kama manya-manyan mushirikai kafirai guda saba'in a matsayin bayi. Yai daidai da ranar Juma'a kuma ya yi daidai da ranar sha bakwai ga watan Ramadan. Kuma muka yi dace daidai lokacin da Allah yake amsan addu'a a ranar Juma'a bayan la'asar, sa'a ta ƙarshe Allah yana amsan addu'a. Magabata, idan Juma'a ta yi, bayan la'asar idan suka shiga masallaci ba sa fita sai rana ta faɗi sun yi magarba sun yi isha'i daga la'asar. daga hannu sama za su suna roƙon Allah alkhairi da nasara da haka jama'a musulmi wannan ranar rana ce mai tarihi za mu yi addu'a muna roƙon Allah ya karɓa mana ya Allah muna roƙonka yanda ka bai wa musulmai nasara a yakin badar a irin rana ce ya Allah muna roƙonka ka bai wa ‘yan Najeriya nasara ga ‘yan ta'addan Najeriya ya Allah yanda aka kashe abu jahal a rana irin ta yau Allah ka kawo ƙarshen rayuwar Bello Turdi faka albarkar wannan yini. Ya Allah, yadda aka kama fursunoni ƙuraishawa kafirai saba'in Allah ka sa a kama kidnafas gaggagagga saba'in ko fiye da haka ya Allah. Yadda wannan rana ta zama alkhairi ga musulunci, ya Allah ka sa wannan rana ta zama alkhairi ga 'yan Najeriya. da sauran kuma musulmin Najeriya. Allah yadda ka yi bayi wa musulmi nasara mu ma ka ba mu nasara. Allah ka samu dace. Abu na biyu addu'a za mu yi ta musamman ga uban ƙasa kuma uba a gare mu kuma sarkinmu mai mataba sarkin zazzau ambasado Ahmad Nuhu Bamalli Allah ya tsara ma rayuwar shi albarka. Akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninmu da shi. musamman ni akwai kauna tsakanina da shi Allah ya ƙara mishi girma kuma yana ƙaunar mutanen unguwan nan yana ƙaunar mu'assasa yana kaunar ƴan mu'assasa bara ya kawo mana ziyara nan sai da ya shafa kusan awa biyu muna tare da shi bana bai samu zuwa ba amma ya aiko mana da buhun shinkafa guda goma muna roƙon Allah ya saka mishi da alƙai yanda bai manta da mu ba muna roƙon Allah kada ya manta da shi yanda ya damu da mu Allah ya damu da shi yadda ya shiga cikin al'amarinmu Allah ya shiga al'amarin shi Allah ya azurta shi da abokai da ‘yan fada na gari waɗanda za su ba shi shawara mai amfani daga ƙarshe wata baiwa Allah ta aiko da kuɗi naira dubu goma ta ce a sa shi a wannan gagarumin aiki da muke yi ta ce don Allah a yi ma iyayenta addu'a da ‘ya'yanta da mijinta kuma ta ce tana so a ambaci ‘ya'yanta a roƙa musu shiriya kuma a roƙa musu rayuwa mai albarka sa'annan ta ce a yi mata addu'a Allah ya sanya ƙaunarta a cikin zuciyar mijinta kuma Allah ya sanya tausayinta a cikin zuciyar mijinta kuma Allah ya sa ma rayuwarsu ta aure albarka Da muna roƙon Allah ta'ala abin da ta roƙa Allah ya yi mata duka Allah ya cikin yayanta ya gafarta musu ‘ya'yanta Allah ya musu albarka, mijinta Allah ya kawo kyakkyawar alaƙa da su da kau da ƙauna a tsakaninsu, mu kuma al'ummar musulmi gaba ɗaya Allah ka samu cika da imani. Alaramma, a cikin aljanna akwai aljannatai, bayan in ka shiga aljanna, to kuma za a kai ka aljanna. Kamar gidan yari, a gidan yari akwai gidan yari, kuna ganewa? ‘Yan gidan yari akwai wanda ake barin shi ya fito ya yi tsalla ranar juma'a akwai wanda ake barin shi ya fito in za a yi darar akwai wanda ake barin shi ya fito an yi wani babban bako a kuma gidan yarin akwai gidan yari wanda shi a cikin gidan yarin ma a ɗaure yake Allah ka tsare a cikin gidan yarin ma da anko a kafa shi Allah ka tsare to haka aljanna idan an shiga aljanna aljanna da kake gani ta so ta yi kama da duniya ko kuma duniya ta so ta yi kama da aljanna kun ga a duniya ai wani ya fi wani kada ganin rigar wani kasan ba irin rigar kuɗe ba da ganin wayar wani kasan ba irin kai fatar wani sun ka gani kasan da difference is clear to aljanna ma annabi yace yadda kake wato hango tauraro a sama to laka kake hango gidan wani Allah ka kai mu can koli koli can koli koli daga mu ba kowa Allah daga sa mu ne ƙarshe dan ka ya kai mafi Rahama masu rama. A jiya mun ambaci cewa a cikin aljanna akwai wasu aljannatan Allah ta'ala ya kira wata aljannan da darus salam Allah ya kira wata alhayawan Allah ya kira wata a ainihin alhusna da ɗuba da firdausi ina ganin jiya mun tsaya a ainihin alhayawan to alaramma a cikin aljannar da ke cikin aljanna akwai darul makama ita kuma ta zo ne a cikin suwata fatir lalubo mana gurin الذين

Allah kai ne Allah mun sha ya a duniya karka bari mu sha wahala a lahira mun samu jile a duniya Allah ka taimake mu kar mu samu jile a lahira an fata mana rai a duniya Allah ka sa a lahira ba mu ba bacin rai to yan aljanna yan suka shiga aljanna za su yi godiya ga Allah za su yi jawabai cikin jawabansu za su ce allazi ahallana daral muqamati min fadli Allah shine ya halasta mana ya ba mu kyautar darul maqama gida mai matsayi gida gidan zama da haka aljanna tana da wani irin matsayi da daraja ai ina ganin baka hada gidan da ke kauye da wanda yake birni haka ne baka hada gidan da ke birni da wanda yake babban birni baka hada gidan da ke cikin gari da villa baka hada gidan da ke cikin villa da kuma falon shugaban kasa to ɗan aljanna Allah ya yi musu matsayi matsauki na ƙarshe can ƙoli-ƙoli Allah ka samu ne. A cikin aljanna akwai wani matsayi shi kuma makamun amin wani guri ne amintacce, duka aljanna amintacciya ce, amma akwai wani ɓangare Allah ya kira shi da suna da makamun amin. Ita kuma wannan alaramma ya zo a cikin sotul Dukhan. lalubo mana ita Allahu akbar نعم يلبسون من Allah ta'ala ya ce innal muttaqina lalle al muttaquna masu jin tsoron Allah kun san jiya na je muku kar a yaudare ku kada wani ya ce muku aljanna ta mai rabo ce na rantsi da Allah sai kayi aiki kada wani yaudare ka kai kwanciyar ka baka sallah ka zama bakin marowaci baka sadaka ka zama tantirin san banza baka zumunci ka zama tsagera baka ganin girman iyayenka waye magana a ce maka wai aljanna ta mai rabo ce ƙarya ne jiya mun karanta ayoyi barkatai Allah in ya magana aljanna sai ya ce an yi aiki kuma aiki tukur kuma aiki jajajur ba haka kawai Allah yake baka aljanna to sai Allah yake innal muttaqina lalle almuttaquna masu tsoron Allah fi maqalin suna gurin wani matsayi aminun amintacce inda zaka gane gurin special ne sai yace fi jannati kun ko gani? wannan matsayin nasu to yana cikin aljanna ne wa uyun da mare mari na ruwa ƙorama zuma giya nono ruwa da makamantan wannan daga aljanna akwai wani guri da ake ce mai maqamul amin bayan wannan alaramma akwai kadama sidikin kadama wani special villa ne wani GRA ne a aljanna shi kuma Allah ta'ala ya ba mu labari shine a cikin suratu Yunus alaramma أن نعم. أوحينا إلى رجل أن الناس وبشر الذين آمنوا نعم وبشر الذين آمنوا أن لهم قال إن هذا Allah ta'ala a kanalin nasi ajaban yanzu mutane suna da wani abin ban mamaki ne da suke mamaki an auhaina ila rajulin minhum dan mun aika wani mutum daga cikin su an anzirin nasa annabi ya zo yayi gargadi in aka saba ma Allah za a je wuta wa bashirin ladina amanu kuma Allah ya zo yana mana wato annabi ya zo yana yana yin bishara ga waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidiqin suna da qadama sidiqin qadama sidiqin shine wani guri da aka tanadan musu magabaci na gaskiya wani guri amintacce yanzu misali idan zaka tafi a wani taro ko zaka tafi ainihin aikin haji ko umara matakar da ta biya aikin hajji ta hanyar hukuma ka biya umara ta hanyar hukuma to a cikin kudin da za ka biya za a ware maka motar da za ta dauke ka daga airport haka ne kowa haka ba da haka duk wanda zai je maka ba ka da bukatar in ka je maka wani layi za a kauce ka domin gurin Allah ka zo kai bakon Allah ne kafin ka zo mota na jiran ka kuma ba za ka taba musun ina za a kai ka ba shine kadama firikin ka gabatar da inda za a kai ka ga gamsu da shi da haka yan aljanna kafin mu je aljanna already yanzu dakunan mu suna nan katifin mu suna nan shimfidin mu suna nan gadan mu na nan lilan mu na nan zuman mu na nan apple din mu na nan madaran mu na nan inabin mu na zan komai an tanadan mana jira kawai ake yi mai Allah ka kai mu fa Allah ya kira da wannan gurin madama fidikin guri na karshe shi kuma ramma, shi kuma sunan shi matsa'adi sidikin wancan mu sidikin wannan kuma matsa'adi sirikin shi kuma ya zo a cikin sotul kamar alaramma Allah ya ce innal muttaqina lalle masu tsoron Allah Allah ka samu a cikin su fi jannatin suna cikin aljannatai wa nahar da ƙoramai fi maq'adi sidiqin a wani majalisi na gaskiya ba ƙarya na san idan yaro ya ga mota shimfiɗe ya sai ce da gaske ne ba ƙarya eh, ya san wannan da gaske ne kawai to in kana neman da gaske ba ƙarya ka je aljanna Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir wani masauki ne wani majalisi ne a gurin malik mai mulki mukotajir mai isa wanda ya kafai ta sarki ya tabbatar ma Allah wallahi karka yi baka shiga aljanna ba karka kuskura karka yadda a ce ga wani abu in kai zaka shiga aljanna ka tsaya kana tantama kai maza ka shiga Allah ka kai mu aljanna to aljannan nan tana da kofofi. ya tabbata cikin hadisi ingantacce mazalar Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aljanna tana da kofofi guda takwas kuma kowace kofa akwai aikin da zaka yi a kai ka aljanna shi fa a karatun da muka yi a baya na ambaci cewa ba wanda yake da uzuri idan ba a gafarta maka a cikin watan ramadan sanadiyar karatun alkur'ani ba ka yi a gafarta maka sanadiyar ambatan Allah idan ba a gafarta maka ta wannan bangaren ba ka yi ƙoƙari a gafarta maka wajen istighfari idan ba a gafarta maka ta nan ba a gafarta maka ta gudun ciyarwa in ba ka samu shiga ta nan ba a gafarta maka ta gudun yafiya kana nan wani ya maka laifi ka ce ba za ka yafe mai ba ko to idan kana so kai ma Allah ya yafe maka a wannan watan ka yafe musu wannan ka'ida ce babba ta samun afuwa da gafara gurin Allah Allah ta'ala ya yi kira mai rangwame mai yafiya dan a gafarta mana haka ne alaran ba? tambaye Allah ya ce waliya afu fi afuwa waliya fahu su kawo da kai duk wanda yake na akwai wanda ya ta mashirai, kai ta yi wa mama ta ka ta maka rai yau to ya fi mata ta yi wa yaron ka ya ɓata maka rai ya fi mashi, kuma ka kawo da kai kai ba baka sani ba yin haka sai Allah ya maka tambaya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku ba farko Allah ya gafarta mu tambaya ne kuna so ko ba ku so kuma ku yaki domin ka'ida ta Allah aljaza'u min jinsi al'amal yanda ka mu'amalanta haka Allah yake mu'amalantar ka to da ka kai kokari a wannan wata kana nan ka kullaci wani ka ce wallahi ba zan yafe mishi ba yafe mai akwai wani wanda kun daina mu'amala shi in ka ganshi kawai tana ɗauke kai Allah ya ce in mm, mm, karka yi haka dan uwanka ne musulmi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum to kai kokari Allah ya gafarta maka shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna tana da kofofi guda takwas akwai kofar masu azumi akwai na masu haƙuri akwai kofar malamai akwai ta wani akwai ta kaza akwai ta kaza sai sai na abubakar yake cewa oh yanzu za a samu wani mutum a ranar tashi alkiyama a kira shi ta ƙofofin nan guda takwas duka a zo ƙofar masu haƙuri a ce malam shaibu in ce na'am a zo ƙofar masu azumi a kira ni a zo ƙofar can a kira ni sai na abubakar yake yanzu za a samu wani mutum da duk ƙofofin nan ya cancanta ya shiga maza ya ce kwarai wa arju an ta kuna minhu ina fatan kai kana cikinsu baki ya tabbatar ma Allah su sai na baka sun sha kwana amma yanzu nan sai a samu wani yaro a gelle su ya zage shi shi ba wai ba wai mutum dan aljanna bane shi garanti gare garanti dukkan kofofin ya cancanta to da haka wannan kofofi su karan kansu kofofin sai da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari gabanin annabi Allah da kanshi ya ba da labarin kofofin aljanna alaramma je ka kotun ra'ad Allah ya ba mu labarin kofa aljanna نعم والملائكة ذلك وما يقولون عليهم من قبيلات سلام عليكم Allah ta'ala ya ce, Innal jannatu adadin ya da kuluna aljanna gidan zama suke shiga. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم da waɗanda suka zama mutanen kirki shine wa man salaha min aba'ihim cikin iyayensu ai babu daɗi ya kai daɗi ka ganka aljanna da babanka aljanna a ce iyaye sun shiga aljanna wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim matan ka sun shiga aljanna wa zuriyatihim yaya da jikoki sun shiga aljanna dan Allah ya rage yanzu ku duba annabi Ibrahim dan gatan Allah ne badadin Allah ne amma wallahi baban shi na wuta kuma ba yanda ya iya har sai da yace ya Allah yanzu za a zo ranar kiyama kowa yana wucewa aljanna a tafa kiyar babana kai yi wuta sai ya ɗaga hannu ya roƙi Allah me ya roƙi Allah yaushe annabi ibrahim ya ce wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah karka tozartar da ni ranar za'i tashi alkiyama menene tozartarwa ga annabi Ibrahim wasu tawaga da yawa sun shiga aljanna sanadiyar shi amma kuma a tasa ƙinyar baban shi a kai shi wuta ya ce ya Allah kai mun rangwame karin in ga wannan bakin ciki ta ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ya ce ran tashar kiyama za a canza halittar baban annabi Ibrahim a mai da shi dabba wata ruwaya ta ce namijin kura kuri sai a kasa ke shi a kai shi wuta mutane sun dauka wata dabba ce aka kai wuta nan ko baban annabi ibrahim ne aka kai shi wuta inda za ka gane shi allah wanda ya bi shi ne kawai dan gata a wurin shi shi annabi ibrahim ya ba allah ya zama dan gata baba shi bai ba allah ba allah ya yi fushi da kai shi yasa ake kokari kai a matsayinka na uba kai iya iya wanka yayanka su zama mutumin kirki kai a ka na uba kai iya iya wanka ka su zama mutanen kirki kai a matsayinka na uba kai iya iyayen uwanka iyayenka su zama mutanen kirki ka taimaka musu ka karantar da su addini in za ka je masallaci tafi da ɗanka ɗanka ya saba da addini kar a je lahira kana aljanna ɗanka na wuta amma ku mutanen kirki za ka yi su aljanna da su da iyayensu da matansu da ‘ya'yansu familin gaba ɗaya na aljanna mai wannan daji sai Allah ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin mala'iku suna shiga musu ta kowace kofa kowa kofa shi daban Allah ka sa muna cikin su suna cewa salamun alaikum masu sabartu nima wato amincin Allah ya tabbata a gare ku sanziyar haƙurin da kuka yi a cikin sautu sad nan ma Allah ya ba mu labarin kofofin aljanna جنات عدن مفتحة لهم الأبواب الله تعالى جنات عدن فوق جنات عدن الجنة جدا زما الله كخير مفتحة لهم الأبواب وفوق انت أبو دسك wasu malamai suke cewa mene hikimar da isa aljanna kofofinta a buɗe yake to za ka gane hikimar kofofin aljanna a buɗe suke idan ka shiga cikin suratul zumar a cikin suratul zumar Allah ta'ala ya bamu labarin kofofin aljanna me yake ala ramma وقال لهم خلقها سلام عليكم الله أكبر وقال لهم خذوا لا سلام عليكم الله تعالى وصيف الذين اتقوا ربهم ذا أرك وجن دسجن قولم ومن جدن الله قام الله قام إلى الجنة ذا ذا أرك الجنة زمرة قنجيا قنجيا ذا قنجيا masu haƙuri ga ƙungiyar masu sallah a sahun gaba kun fa akwai musulmin da ba za ka taba ganin shi na sallah a sahu na biyu ba ba za ka taba ganin shi na sallah a sahu na biyu ba kullum yana sahu na gaba akwai wanda su kuma sai ana attahiyatu lillahi wa tsari tayyibatu wa salawatu ana gab da sallar mai zai rubu a guje to waɗannan yan sahun farko daban suke ga tawaga alaran moni ko za ka shiga aljannan baka hadisi alƙur'ani ba baka cikin su ga tawagar masu yin alwala 24 hours da alwalar shi ta kare zai wata ba ta lokacin sallah yayi ba ga tawagar masu zuwa gaida marasa lafiya shine wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumaran runduna runduna ƙungiya ƙungiya. Allah ya ce hatta idza ja'uha har lokacin da suka iso ƙofar aljanna wa futihat buwa. sai su tarar da ƙofofin aljanna a buɗe a wani gudun Allah ya mu labarin yan wuta ya su suke ala ran ma kai karka karatu ba mu wuta ba za ni karatu wuta ba ko sunan ta ba masu in Allah ya ja tsakanin mu da wuta sai a tububan mai tsire in ka gan mu a wuta mun zo 'Yan kaza ne ya sallame mu miga amma in Allah ya yarda mu ba za mu shiga wuta ba to da Allah ya yi maganar wuta cewa hatta idza ja'uha futihat abwabuha ita wutar da mutum da Allah ya halice ta tana rufe tana ta barbata ta ƙonu ta tafasa ta kai ƙarshe cikin bala'i ba za a buɗe ta ba domin idan aka buɗe ta za ta huci zai fito zafin zai ragu sai aka bata a rufe ‘yan wuta suna zuwa ana budewa sai a tura ba sauƙi kwata-kwata Allah ya rufe wutar jahannama ne ya ke bude ta sai ‘yan wuta sun zo saboda su ƙoni da ƙarshe. Amma shi ɗan aljanna kafin ya zo, an bude ƙofa. A bude ƙofa kafin baƙo ya zo akwai girmamawa. Yanzu kai ne, za ka yi baƙo su surikinka ka auru mata daga Sokoto ko daga Kano ko daga wani gari, sai kai wani baƙo, sai ce zai zo gidanka. A lokacin da zai zo, ya ce maka rana ita yau zan zo shi kenan ka ci da harkarka sai da bako ya zo kofar gida ta fi ah, ka yi so in eh, ɗan zauna da Allah ku je an so mu kulli a ah, ai ya tafi gona yaushe zai dawo sai bayan la'asa da Allah wa ta ma geta a tafi a ah, ai kun yi kwabani da kyar a gano mu kulli ana an so mu kulli ana buɗe ɗaki ta fitar da shi da kura a ji a nemo tsuntsiya yanzu zanen gado haka yake a wanke zanen gado ka girmama bako ko ka wulakanta shi to aljanna kafin ka zo an kinsa komai na farko dai ita ba musta'amala bace ba sakan han bace ita aljanna fresh clear ba wanda ya taba shiga manzo Allah ne sai shiga aljanna sai ya ga wani irin tsalelen gida ya ga wata kyakkyawar mata tana goge window annabi ya ce oh wannan gida ya na waye aka ce na sayyidina umar manzo Allah ya ce masha Allah da manzon Allah ya aka gama shawaki da shi a mafarki da ya dawo sai ba sayyidina umar labari ya kai umar albishirinka ya ce an kai na aljanna na shiga aljanna na yawata na ga wani gida malan ƙayitacce har na ga wata mata a gidan na tambaya gidan waye aka ce gidan kai sai sai na umar yake ah, ka shiga gadon annabi yake wa ni kishin ka in shiga da kishi bai shigan maka ba ai naka ne ba mai shiga sai kai to haka aljanna take shine hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha already za a za a tarata mene an bude kofofin aljanna shi yasa a cikin suratul fat? Allah ya ce jannatu adani mufattahatan lahumul abwab already an bude musu ƙofofinsu. su to anan kuma da Allah yake wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumaran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha sai wasu malamai suka ce ai wannan wawun din sunan shi wawu samaniya sunan shi wawun mene samaniya ka'idan balarabe idan zai yi lissafi ya ce ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai daga lokacin da ya kai bakwai in zai faɗi na takwas ya ƙara wawo kuna ganewa sai ya ƙara mene wawo misali ya ce abubakar umar usman aliyu sa'adu sa'idu abu ubaida sai ya ce da ɗalha wannan wawo din ya kunan shi wawo samaniya alaramma akwai wawo samaniya a cikin alkur'ani akwai su ويقولون ثلاثة ويقولون نعم ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم. لا زوجهم. لعل تاشي بعد الأبان أصحاب الكائف. ba wasu matasa ba ne suka je suka shiga kogo ai ba sun su ba aka zo ana tattaunawa sai ya na salafatu wasu na cewa su uku ne rabi'u kalbum na hudunsu karansu kulu na hamsatu wasu suka ce su biyar ne sadisu Kalbu na shidansu karansu kulu na saba'atu wasu suka ce bakwai ne sai ce mai wa saminu kun ko saboda za a faɗi takwas ya ka ce mai wa amma sai ya kulu na salasatun ba ce wa rabi'un ba sai ya kulu salasatun rabi'un kan wai kulu na hamsatun ba ce wa sadisun ba amma da aka zo takwas sai aka ce waya kuluna sabatu sai aka ce mai wa saminuhu kalbuhum na takwas ɗinsu karansu matan annabi da aka samu tangarɗa Allah ya ce ma mata annabi ku lallaka min annabi na annabin nan nawa ne ina son abu idan kuka bata mishi rai wallahi zan kada ku duka duka mata annabi a sake ku a kawo mishi wasu mata grade 1 da yawan ku zorawa ne to za a kawo ma annabi mata daban-daban daban su ma Allah ya ba mu labarinsu barkaci ya suke Thank you. asa rabbu fara kiris in ballaka kunnen annabi ya sake ku an yi zuwa jin hairar min kunna Allah ya canza mishi matan da suka fi barka ji lissafin ku yi mun muslimati mu'minati qanitati tahibati abidati sayihati sayyibati wa abkara da aka zo takwafi aka same wawu samaniya kenan a cikin tauba ma akwai alaran السائلون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون إيه؟ الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحاربون بحدود الله ثم الله بعد الأبار متعنين كيركي فإرقامون التائبون عابدون حامدون رائعون راكعون ساجدون عاملون بالمعروف والناهون عن المنكر واو الثمانية sai kuma alimin suka ce da Allah ya ce wasiƙan labina ta tsaurar bawon ilal jannati zumaran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha ya nuna kofofin guda nawa ne saboda wawu samaniya kuna ganewa Allah ka kai yanzu ka yadda a bai lahira yanzu an gaba sakandiri credit nawa ne yanzu kai a biyu waye kana mabiyaci ba ka da credit ko ɗaya a ce kai an gaba sakandiri ba ka da credit ko ɗaya to wata jami'a ta za ta ɗauke ka ko ma'asusa da ba jami'a ba za mu dauke ka ba in ne da certificate ne ba za mu dauke ka ba to kar ka yadda a je layira ba ka da credit ko daya yanzu wanda ya je jami'a da credit tabbas tare da english da math ai ina ganin bai da tantama game da admission ko in baka samu nan ba za ka samu can to sai Allah ya nuna aljanna tana da kofofi guda takwas to Allah idan ka shiga aljanna wata duniya ce mai zaman kanta ba a taba yin wata halitta mai girman aljanna Allah ta'ala ya ba mu labarin girman aljanna a cikin suratu Ali Imran da suratul Hadid fara mana da Ali Imran me yace وَتَنْعُونَ أمة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نعم. الذين ينفقون في الضراء والضراء والكارمين الغيظ والكارمين Allah ta'ala ya ce wa tsari ku yi tsere, karka bari a barka baya, ila maktaratin min rabbi kowa ya ƙoƙari ya samu wata zafara daga wurin ubangiji wa jannatin da wata aljanna ardu has samawati wal ard ta fadin sammai da tasdiqu iddat lil muttaqina an tanje ta ga masu tsoron Allah kaga tan innal muttaqina innal muttaqina iddat lil muttaqina kar a yaudare ta a ce aljanna ta mai rabo ce aljanna ta mai tsoron Allah ne da aiki da haka aljanna Allah ya tabbatar mana fadinta ta kai sammai da kasai a cikin sotul hadidi mai yace ala ramma والأرض

ila magfiratin min rabbikum ku samu ta gafara daga gurin ubangijinku wa jannatin da wata aljanna awduha haka awdi samai wal ard fadin ta ka fadin samai da kasai ne wa iddat lil ladina amanu billahi wa rusuli an tanaje ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa zalika fadlullahi wannan falalar Allah ce yutihi man yasha yana ba da ita ga wanda ya so wallahu dhul fadli al azim Allah ma abocin falala ne mai girma Allah ka sa ma cikin wannan falala hadisi ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa adna ahlil jannati manzilatan wanda yafi kowa talauci a aljanna yanzu kamar yanzu a duniya magidancin da yafi kowa talauci shine wanda ya mallaki me kace fallan daki ko ai akwai wanda shi ciki ɗaya mallaka ila da shi da matar shi da 'ya'yan shi ma'ana matsayin shi aljanna shi daga shi ai da babu rabin daki ko akwai rabin daki idan aka ce daki daya kun sa akwai daki mai kitchen da bayi ko ya sunan shi ba shi ba falle daya ba bayi ba kitchen ba rumfa ba komai shi kenan ya mallaka dakin goro a takeice to goro a aljanna wanda daga shi sai ɗan wuta kuna ganewa daga shi sai na Allah ka tsare mu manzo ya ce huwa Shi ne wani mutum yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannati lil jannata shi sai an sallama kowa mun kufa aljanna shekara barkatai an ƙona shi a wuta kun san maka je lahira akwai wanda suke shiga aljanna ɗiba faru mu kenan sha Allah mu ana zuwa ce kun zo e wuce sai mu shiga in Allah ya ba dile annabi ya ce duk wanda aka tsaya aka yi mishi tambaya sai mai azaba duk an ce a bincike ka wallahi ko baka cuci kowa ba ka cuci kanka haka ne ko ba ka in dai za maka hisabi ko baka cuci kowa ba akalla ka cuci wa kanka shi sa a kodan da suke shiga aljanna babu misali shi in kun ji mun ce Allah ka kai mu aljanna ɗiba fari to muna nufin babu misali muna zuwa ce kun zo mu ce mu zo a ce to ku ce to mu zuce shi kenan mu je mu zakwanta Allah ka sa mana ci to annabi yace akwai ɗan ɗiba fari Allah ka sa mu ciki akwai masu kuɗi manzo Allah yace me kuɗi ko zai shiga aljanna sai talaka ya shekara 500 sanan masu kuɗi su shiga wannan mai kudin da ya tara kudi a halal ya kashe a halal za a ana mishi hisabi tun daga kwandala har zuwa ƙarshen abin da ya mallaka a daidai lokacin yan aljanna mun tsufa aljanna shi ba ba wuta ba a kai shi ba ba za a tsaya ana mishi mene dan kwanda mai kuke cewa wane shi to za a ga ana ta binciken masu kudi sai su shekara ɗari biyar Allah ka tsare to banda ƴan wuta wani Allah zai ce a kai shi wuta shekara dubu wani Allah ya ce a kai shi wuta shekara miliyan wani Allah ya ce a kai shi wuta shekara biliyan wani Allah ya ce a kai shi wuta shekara biliyan dubu ɗari takwas lahira ba duniya ba ne nan duniya ne take da limit lahira babu limit khalidi na fiya ne ƙoɗar ba tsayawa ba birki za a yi ta tafiya ne Allah ka tsare mu to wanda idan aka kai ɗan wuta bayan lokaci bayan lokaci shekara ɗaya shekara biyu shekara ɗari shekara dubu shekara miliyan shekara biliyan shekara biliyan dubu ana fito da su ana fito da su ana na ƙarshe wanda daga shi sai za a rufa wuta shi ne na ƙarshe kat annabi ya ce za a fito da shi kwayo ƙalu da wuta ya ce mashi ƙudu ƙilil janna shiga aljanna sai ya kulu a yaron kai ce ya Allah ta yaya kuma zan shiga aljanna wata magana aljanna kuma yake to ya shekara ya manta da wani abu sunan shi aljanna ya gasu ya soyu ya tafasu ya ragargazu duk ya gama lalacewa kuma bai mutu ba a sun bala ya mutu a daren ma shi bai mutu ba shi bai rayu ba sai ce ya za a ce shiga aljanna wa kadi na zalan nasu da hun alhali kowa ya samu masaukin shi wa aka zo a ka za yi kowa an ba shi raban shi sai ya kudu da hu ma'ana shi yana ganin aljanna ta cika babu gudu sai ya kudu da hu sai a ce mishi a tauba an ya kuna laka mislu mulki malikin min mulukin duniya yanzu ka gamsu a baka guri a aljanna kwatankwacin mulkin wani gawurcaccen mai mulki a duniya faya kulu sai ya ce razitu rab ya Allah na yadda faya kulu sai Allah ya ce laka zalika an ba ka kwatankwacin duniya kuri daga mun ɗaya wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu ma'ana an nika mishi duniya so nawa so biyar faƙala filƙamisa idan aka ninka mai sau biyar sai ce rabi to rabbi Allah ya isa ya isa ya isa na gamsu ma'ana an ninka mashi duniya sau nawa sau biyar faya ƙulu sai a ce "Ha za laka wa asharatu amsalihi to an ba ka kwatankwacin duniya sau biyar biyar kuma sau goma nawa kenan walaka kuma bayan wannan mashtahat nafsuka duk abin da kake so za a kawo maka wa lazzat ainuka duk abin da zai faranta maka rai za a kawo maka wannan fa shine na ƙarshe daga shi sai wuta dan Allah in ka lissafa wannan to mu ɗan aljanna ɗiba fari me tsammanin kan Allah ya mana wannan tafiya ai ka kuma da difference is clear wannan ita ce aljanna dan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah yace inna fil jannati shajaratan manzo Allah yace aljanna ko wata bishiya kwaya ɗaya tilo yasiru rakibu fi billaha min at'amin la yaqaquha la ilaha illa Allah bishiya ɗaya ba bishiya ɗaya annabi yace inwar bishiyar arrakib mayin doki ko mayin mashin ko mota kai kaddara ma a kafa yake ba zai zama a kafa ba tunda ya ce an rakimu din da kaji an rakimu ya wani abu ne to cikin abubuwan da suke tafiya wani abu ne mafi karancin sauri jaki shi ne mafi karancin sauri ai ko ba haka ba to ka kaddara mutum ya hau jaki ya shiga inuwar bishiya ɗaya ta aljanna annabi ya ce zai fara tafiya daga farkon inuwar ya yi tafiya shekara ɗari bai kai ƙarshe ba don Allah wata bishiya ka taba gani aka yi ni ba a kai ƙarshenta ba akwai bishiyar da za ka shiga inuwar ta kana tafiya kai awa ɗaya akwai da za ka minti talatin akwai da za minti ashirin da wahala ka ga wata itace da inuwar ta minti biyar da wahala aka ce aljanna bishiya ɗaya ba a kafa ba a kan abin hawa kuma dina ka ji an ce abin hawa to ana nufin mai tsauri domin ana abin hawa abin hawa ne don a yi tsauri ko a tafa a hankali to ka kaddara mutum ya hau doki zai shiga inuwar aljanna sai ya kai shekara ɗari bai sai ƙarshen ta ba kai matsiyacin ina ne ba ka shiga aljanna ba kuma kana da halin da za ka shiga kana da hannun da za ka ɗada hannu ka roƙa kana da bakin da za ka buɗe ka roƙi Allah kuma ba ka yi ba aiko ya ta kai tsaye a kanka kai iya iyawanka ka shiga aljanna ramma idan shiga aljanna baƙo idan ya zo gida me abu na farko da ake fara bashi to aljanna akwai kofi alaramma Allah ta'ala ya ba mu labarin mazubin ruwan aljanna cikin sotul insa da sotul zukhruf mu fara daga zukhruf Allah ta'ala ya ba mu labarin za a dinga kewaya su da wasu irin kofuna da farantai na zinari me yace yuqulu alaihim bi فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعمى الله تعالى يجي يطاف عليهم كم الجنة ضاع جنة كي بصحاف دون مذهب من ذهب الذي ناري وأقواب دقوفنا أتشم ونوقوف هاكم قوفي كلا نوي akwai jack haka ne ko jock jock ko jack ai na mota ne ko jok shine na ruwa ko akwai kofi mai hannu akwai kuma kofi mara hannu din da kaga kofi mara hannu me ake sha da shi ruwa da asir in kaga kofi mai hannu shi fa, kunu mai zafi da makamantarsu da shayi ko duk akwai wannan aljanna akwai na zinari a cikin sotul insan shi kuma ya ba mu labarin na azurfa shi kuma me ya ce wani kwakwa alayhi Allah ya ce wai yi ƙwafu a cikin zotu zuhurta ya ce yi ƙwafu babu wawo amma tun so ki insan sai ce wayu qafu alaihim za a dinga kewaya su bi aniyatin da wani mazubi min fitbatin na azurfa ma'ana akwai azurfa akwai mene zinari ba mu zo me za a zuba a ciki ba idan muka zo abin za a zuba a ciki za mu yi bayani amma gabanin nan ba shiga aljanna da dauda kuma ba a shiga Tsarara, filin kiyama za a tashi tsarara amma idan za a shiga aljanna za a yi kwalliya za a yi ado kuma kwalliyar aljanna ba irin ta duniya ba ne kun san nan duniya akwai haramun ko to aljanna babu haramu yanzu a nan duniya wa ke sa warwaro wa ke sa mun daye to aljanna maza ma za su sa Allahu akbar Allah ta'ala ya ba mu labari kafin na halaran ma ita aljanna mun karanta da ko a baya ni ma aljanna ta bambanta da ni'imar duniya ita aljanna permanent me permanent dindindin ne ba a ba a karewa yanzu duk dadin karatun nan ana tashi ko ba tashi duk dadin ramadana yana karewa ko bai karewa to a aljanna a aljanna babu karewa aljanna gidan zama ne aljanna famanan ce shi yasa babu wata sura a ƙur'ani ko kuma ka so ka ce mafi yawancin surorin alƙur'ani sun tabbatar da aljanna gidan dawwama ne ayaran ma mu shiga bakara والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة نعم هم فيها Allah ta ce wallazi na amin waɗanda suka yi imani wa aminu salihati suka suka aiki na kwarai ulaika ashabul jannati waɗannan sune yan aljanna hum fiha khalidun in sun shiga ba za su fita ba a cikin hali imrana nan ma Allah ya tabbatar da an shiga ba za a fita ba me yace

taqaw da rabbi wadanda suka ji tsoron ubangijinsu a can gurin ubangijinsu jannatin tajri min tahtiha al-anhar akwai aljanna wanda koramai suke gudana a karkashin ta khalidina fiha in sun shiga ba za su fita ba wa azwajun mutahhara akwai dan su mata masu tsarki Allah ka ba mu an sa'i ma Allah ya ce an shiga aljanna ba za a fita ba da ramma والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم Allah ta'ala ya ce na amanu wadanda suka yi imani wa amilus salihati nan ma aka ce suka yi aiki na kwarai sanu da khalhum jannatin tajri min tahtiha anhar da sanu za mu shigar da su aljannati wanda ƙoramai suke gudana a karkashi khalidina fiha abadan in sun shiga ba za su fita ba Allah ya samu a ciki idan kuka ba alqur'ani ko ina sai da Allah ta'ala ya bada labari in an shiga aljanna ba ta ba wucin gadi bane bambancin duniya da lahira kenan ƙurewa ka zama shugaban ƙasa kana gama tenuwanka za ka koma ƙauyen aljannan an shiga ba a fita Allah ka kimace mu to alaramma a aljanna ana ado ana kwalliya ana caba ado Allah ta'ala ya ba mu labarin kayan yan aljanna a cikin suratul kafi Allah ta'ala yana cewa mene alaramma أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا متكئين فيها على Allah ta'ala ya ce ita waɗannan Allah ka samu a ciki mala bakar kuma Allah ya gafarta mai duk lokacin da ya zo fassara ita ‘yan aljanna sai ya ce waɗannan ma'ana na gaban shi waɗannan amma idan ya zo batun ‘yan wuta sai ce ula'ika a na nari sai ce waɗancan su ne ‘yan wuta kaga gogewa a tafsiri kina yanzu ku kwa sun kalle ku in ce waɗannan ‘yan wuta za ku ji daɗi amma idan na ce waɗannan ‘yan aljanna ne ya za ku ji za ku ji daɗi to sai Allah ya ce waɗannan lahum jannatu adalin suna da aljanna gidan zama ta min tatimul anhar ƙoramai suna gudana a ƙarƙashi yuhallau na fiya min asawira ana musu kwalliya da awarwaro min zahabin na zinare wa yalbasu na siyaban ana sanya musu tufafi kufuran kore min sundufin na alhariri mai kauri wa istabarakin da alhariri siriri muttaqi'ina fiha 'ala al-ara'ik zaka ga 'yan aljanna kowa yayi balam yana baza kafasiti akan gadon shi shine muttaqi'ina fiha 'ala al-ara'ik zaka sun kishin gida akan ara'ik Malamin ta ce menene ara'ik wata ce gado aka ce ba gado bane domin a Qur'ani Allah ya bamu labarin gado akwai galajen daban akwai kuma lilo yanzu rabanka da lilo tun tana firamare yanzu ma alasar duk girman ka nan lilo za ka hauka ko ba za ka tsinko ba ba za ka faɗo ba yanzu wanda yanzu kai kama ta madadin lilo yanzu kawo lilo ma jiri ne kama ka saboda shekara barkatai ba ka yi ba to ‘yan aljanna haka za ka ga mata da miji lilo mai guda biyu kana nan mata kana nan ta kaɗo ka nan ka kaɗa ta sai ka yi aiki tukun Allah ka kai mu Allah ya ce muttaqiina fiha ala araiki Allah ya ce ni'mat thawab ma dalla da tukuiti a ce kayi sallajar an baka aljanna kayi azumi an baka aljanna kayi sadaka an baka aljanna ai an gama biyan ka an sallame ka ko ba sallame ka ba wa hasunat muttafaqa matsayi ya kyauta Allah ta azurta mu a cikin suratul hajji nan ma Allah ya ba mu labarin kwalliyar aljanna إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار نعم يحلون فيها من أكابر الله تعالى إن الله للي الله يدخل الذين آمنوا زي شدد ودد إيمان وعملوا الصالحات سكي أيكي نقري جنات تجري من تأتي الأنهار الجنة والنقور موسك يبدانا أقرشكشنت يحلون فيها من أصاورة za a taɓa musu ado da maruƙo wato warwaro min zahabin na zinare wa lu'lu'a da lu'lu'u wa libasuhum fiha harir tufafin yan aljanna alhariri ne Allah ka mu sa jama'a da aljanna da yawa kuma lokaci yayi za mu tsaya gobe insha Allah za mu ƙara karatu ɗaya daga nan kuma sai mu ci da tafsiri abinda muka kanta ya zama daidai Allah ta ba mu lada wanda muka kusa Allah ta gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Uh, afuwan tazu ya kamata ambaci wani bawan Allah wanda ya ba mu gudunmuwan naira dubu ɗari uku a sa a wannan aiki da ake yi na zuba jakin, kamar yadda yan wasu ka sani akwai aiki da ke gabanmu na zuba jakin wanda zai ci rodin kawai zai ci kusan naira miliyan shida zuwa yanzu mun sai rodi na kusan miliyan biyu da ɗan wani abu muna neman kusan na naira miliyan hudu ɗaya daga cikin bayan Allah ne zuwa tafsirin nan ya kawo ziyara da zoom ya anshi nan ba kuma ya sa naira dubu ɗari kuma na fatan Allah ya saka mai da sai Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya sa mu zuke shi albarka kuma kamar yadda muka saba duk ranar juma'a muna yin addu'a kuma muka tsawaita addu'a. da aka ji wanda ya san yana da uzuri to mun ba shi dama zai iya fita domin a wannan lokacin Allah yana amsan addu'a kuma kamar yadda muka faɗa a cikin tafsiri yau wata special rana ce a irin wannan rana Allah ya taimaki musulmin duniya suka daƙi da kafirci da kafirai muna fatan mu ma Allah ta'ala ya taimake mu mu daƙi daƙile munafinci da munafukai da ta'addanci da in ta'adda amma malam Allahumma kulli shay'in wa amma arhamana ya sayyid wani tambayar ta farko eh, wanda ya tambaya ne wanda to wasu ce a maimaita musu namba account namba account ɗin jaiz bank ne double zero double one twenty seventeen thirteen zan maimaita double zero double one twenty seventeen thirteen zan maimaita sufuri sufuri ɗaya ɗaya biyu sufuri ɗaya bakwai ɗaya uku jadis ba al-islah foundation for social development Allah ka ba ni ikon taimakawa na mana wannan waje da ɗaya cewa ya kuwa abokan mota

ya yi ƙoƙari ya kauce mai bai kauce mishi ba